abin da wannan ke nunawa shine yadda shi shugaba tinubu ya bai ma tsaro muhimmanci ah, kusan dukkan ababen da yake yi tun da ya hau har zuwa ga yau da tsaro yake farawa mai bincike kan sha'anin tsaro kuma shugaban kamfanin tsaro na beacon consultant dr kabiru adamu ke tsokaci kan sabbin manyan hafsoshin sojojin najeriya da shugaban kasa tinubu ya ayyana a jiya to amma tambayar da ke bukatar amsa shine shin menene wannan sauyi zai canza kan dimbin kalubalen tsaro da najeriya ke fuskanta ta kowane bangare ah, kamar yadda muka nuna alkaluman da muka ah, wallafa a da muka wallafa wata watan mayu a alkaluman tsaro na mace-macen da aka samu don shekara goma na baya zuwa ga bana akalla mutum dubu saba'in da takwas aka kashe to babu yadda za ka yi in ka yi amfani da wannan mizanin ka yaba ma waɗanda suka shugabanci bangaren tsaro a wannan lokacin to aikin da ke gaban waɗannan wanda aka naɗa ba wani aiki ba ne fiye da su rage wa'annan mace-macen da ake samu a ƙasa a kowane shekara akalla ana samu abin da ya kama daga mutum dubu bakwai zuwa dubu goma ko fiye da haka ma mace-macen to su rage akalla zuwa dubu ɗaya a shekara na farko haka sai ta ragewa har lokacin da za a waye gari ya zan ba zai wuce mutum ɗari ba ko ƙasa da haka wanda ake kashewa a Najeriya to shine kadai fa zamu yaba musu. Wani abin da ba sabin ba shine yadda aka naɗa tsohon ɗan sanda AIG Nuhu Ribado a matsayin mai ba da shawara kan sha'anin tsaron ƙasa. matsayin da a baya aka saba tsoffin hafsoshin soji ke rike da shi to sai dai kuma a cewar tsohon babban hafsa general yakubu usman wannan babu damuwa. An sa hafsoshin soja da military zan ce yadda ya kamata. Shi kuma na NSA mai ba da shawara wa shugaban kasa kan tsaro an sa tsohon dan sanda. Malam Nuhu Ribadu kwararre ne a aikin 'yan sanda. A kuma aikin tsaro zan ce yana da masani amma wani lokaci kasan shi tsaro yana da faɗi akwai tsaro na cikin ƙasa akwai kuma na gefen ƙasa da kuma territorial integrity wanda ake faɗa wato kaman aikin fannin da ya shafi armed forces to a irin wannan kwa kaga dole ne a samu waɗansu wanda za su taimaka mashi to a yadda tsarin ofishin shi mai ba da shawara wa shugaban ƙasa akan tsaro ba wai shugaba na sama ne kawai ake duba ba a'a akwai waɗansu a ƙarƙashin shi waɗanda su ma za su ba shi shawara kafin ya je ba shugaba shugaban kasa shawara saboda haka kamar yadda shi shugaban kasan ba wai shine kadai yake daukan wannan decision ba kamar kuma yadda tsohon kwamishinan tsaro na jihar Kaduna Samuel Aruwan ke cewa akwai fatan samun kyakkyawan sauyi kan shanun tsaron a nan gaba muna da yakinin cewa wani abin zai sake fasalin wannan yakin da ake yi da 'yan ta'adda da kuma 'yan fashin daji da ma wasu kalubale daban-daban wadda suke eh, damun Najeriya ma baki daya. Hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria